Assalamu alaikum. Malam yau muna biyar ga watan Zulhijja wannan wata mai alfarma da albarka a cikinta kuma ranar arfa na karatowa zai zama ranar asabar amma ana ta cece ku ce akan menene halarci yin azumi ranar asabar muna neman ƙarin bayani saboda mutane su zama na cewa ba sa cikin duhu jazakallah khair to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa bat gaskiya ne ni ban san ma iya adadin wayoyi da tambayoyi da ake ta kira daga wurare da dama dangane da halaccin ko hukuncin yin azumin arafa a ranar asabar ba to a farko dai muna kira ga 'yan uwa duk abu da ya shafi na ilimi to akwai buƙatar tuntubi mazowa ilimi masana Allah wanda suka ba da lokacinsu suke bincike su ne malamai sai a shiga cikin littattafai da takaddu a je a binciko mai magabatanmu suka fada na farko bari mai magana akan halaccin ai azumin nafila gaba ɗaya ma ba wai arafa ba nafila ko sitta shawwal ko azumin ashura ko tasu'a ko a siyamu dauda a ranar asabar na a yi ko ba za a yi ba asalin abin da ya kawo jayayyar ita ce akwai hadisi riwayar imam abu dawud kuma riwayar imam tirmidhi manzo Allah sallallahu yana cewa la yasuman ahadukum yawm as-sabti illa fi mafturida alai kada ɗayan ku yayi azumi ranar asabar sai wanda aka farlanta masa walau ko da annabi ya ce ko da in ta kai ga illa an ji da a inabin au shajaratin falyambag in ta kama sai ya samu inabi ne ko ainihin wato bishiya itacen bishiya ko ganyen bishiya ya tauna don ya karya wannan azumin lallai akwai hadisan yana nan Ah, to amma hadisin kamar yadda malamai suka faɗa hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni tabbas akwai wanda suka inganta shi irin su ibn kuzaima Allah masa rahama amma su suka masa wata fassara wacce take ba za ta kawo rikici ba su abinda suka tafi irin su ibn kuzaima da makamantansa shine ba a so a keɓance ran asabar din dan ita asabar din ne ai azumi idan mun tafi akan ingancin hadisin kenan to akwai kuma wanda suka rauna nashi da yawa irin wannan tambaya an yi wa sheik muhammad bin salil usaimin rahimahullah an yi wa ashek bin baz rahimahullah cewa yi hukuncin yin azumi na arafa ranar asabat ina jin kamar wani ne daga kuwait ya kira shi ya tambaye shi yake cewa hadisun nahi an som yawon sabt hadisin da yake magana an hana a yi azumin nafila ranar asabar hadisi ne da'if hadisi ne muttarif hadisi ne shaz haka ya faɗa wani lafuzan ga baki ɗayansu mai rauni ne muttaribi ne wanda yake ya zo da hanyoyi daban-daban a cikin riwayar tasa da isnadinsa wanda wannan kuma malaman hadisi sun yi ta bayani ba shine za mu yi baje bayani akan abin da ya shafi isnadin hadisin ko matanansa ba kawai dai za mu gaya mutane abin da malamai suka faɗa saboda mutane su samu abin da za su bauta Allah kenan shi hadisin da ya hana a yi wannan azumi da yawa malamai sun raunana nashi kuma sun ce hadisi ne mai cin karo da junansa da sauran hadisai kenan idan mun tafi akan wannan fahimta tun da hadisi ne mai rauni za'ifi ne to ba za a bauta Allah da hadisi za'ifi ba kamar yadda da yawa cikin malaman hadisi sun faɗa haka Allah ya musu rahama bayan nan shi hadisin ya ci karo da hadisai waɗanda suke ingantattu daga manzan Allah Salama, akwai hadisan Abu Dawud akwai hadisan da ya zo cikin sunan cewa na juwairiya tana faɗa Allah ya mata rahama Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi ranar asabar da ladi ji wani ba mamaki annabi yana azumi ran asabar da ladi aka ce to me yasa manzo Allah yake azumi ran asabar da ladi yana yawan yi ma aka ce aka tambaye shi yace annahuma yawma idil lil mushrikeena asabar da ladi annabi yana azumin nafila asabar da ladi saboda ranakun idi ne na mushrikai kaga yahudawa ranar asabar ranar idinsu ne nasara ranar asabar ranar idinsu ne yace fa uridu an ukhalifahum annabi ya ce ni ina so ne in saba musu to ashe kaga annabi yana yin azumin nafila ranar asabar kenan bal ma yana yi don ya saba musu kenan wannan zai daɗa nuna mana cewa ba a fi hana yin azumin nan na ranar asabar ba na nafila sai dan in an tafi akan hadisin ya inganta sai dan kawai a keɓance dan ita asabar ne a yi azumi a cikinta shi ne ba za a yi ba to amma ma malamai sun ce za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi sannan akwai dalilai ingantattu da suke nuna yin azumi ranar asabar na nafila ko na arfa ko na wannan ba sunan shi ko na city shawwal da sauran azumuka na nafila da duk wanda ya kama su wannan kamar hadisin siyamu a afdalu siyam mafificin azumi shine siyamu dawud manzo Allah yake cewa kana yasumu yawman ya yafturu yawma annabi dawuda yana yin azumi falalan azumin shine mafificin azumi a wajen Allah ka sha yau gobe ka sha ka sha yau gobe kaza insha Allah duk wanda zai aiki da wannan hadisin to ko ta ran sai azumi ran asabar in dai zaka sha azumi kai sha yau gobe kai azumi ka sha yau gobe kai azumi dole sai ya fado ranar asabar to kaga wannan dalili ne da yake nuna mana raunin wancan hadisin cewa ya ci karo da hadisai ingantattu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu matasa. ita ce juwairiya da yake son kwana da zu tana azumi ranar juma'a sai ya ce kin yi azumi jiya ne mana kin yi azumi ran alhamis sai ta ce ba ta yi ba sai ce to za ki yi gobe a ranar juma'a ne take azumi na nafila ita juwairiya kin yi azumi jiya alhamis ba ta yi ba to za ki yi gobe asabar ka duba annabi da kansa ya ce za ki yi gobe asabar ha to da ba dan za a yi gobe asabar ba zai tambaye ta sai ta ce a sai ce to ki karya azumin saboda an hana a keɓance ranar juma'a da yin azumi ita kadai la ta khusu yawmul juma'ati bi siyamin wala qiyamin kar ku keɓance ranar juma'a da yin azumi ce kawai dan juma'a ne ku yi mata azumi ko kuma da qiyamul laili a ce saboda juma'a ne a je a ta qiyamul laili to anan malaman hadisi suka ce kenan annabi ya tambaye ta za ki ran asabar da ta ce za ta yi da su kenan sai ta yi to kenan dama an ya halatta a yi azumi ranar juma'a a hadisin ya nuna mana za a yi azumi ranar juma'a idan an yi azumi ranar juma'a malam ya gida allah ya saka muna godiya allah ba da za a yi azumi ranar juma'a a yi asabar duk musulmin da yake so ya azumin nafila zai iya yin juma'a ya yi asabar ko ya yi asabat ya yi alhamis juma'a to haka shi ma wannan ranar arfa din abinda malamai suka ce idan mutum ma yana so ya fita daga sabani da rikici shi kenan sai yi juma'a kuma sai ya asabar kaga ya fita yana da hadisin da ya halatta ayi juma'a ayi asabar la takhussu yawma aljum'ati bi ya wala qiyam kar ku keɓance ranar juma'a da yin azumi ko qiyamul laili sai dai idan mutum zai iya yi yauman qablahu aw yawman ba'dahu rana ɗaya kafin juma'a rana ɗaya bayan juma'a to wannan kaga hadisi ne karara da yake nuna halaccin a iya yin azumi a ranar asabar bayan wannan akwai wani hadisin da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam musulmi ya tare ramadana da yin azumi da kwana ɗaya ko kwana biyu annabi ya ce kar a yi ya hana a tare ramadana da yin azumi kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya ce sai dai in ɗayan ku ya saba yana yin azumin da ya saba yana yi idan mutum yana da wani azumi nasa da ya saba yana yi zai a nan ma malamai suka ce kenan wannan yana nuna cewa inda ta kama ranar asabar ne kwana biyu kafin ramadan ko kwana ɗaya kafin ramadan sai a ɗauki ramadan ranar lahadi to ya halatta mutum ya azumi saboda manzo Allah ce illa sai dai da haka wannan duka dalilai ne karara da suke nuna mana halaccin a yi azumin ainihin wato nafila ko azumin arafa a ranar asabat don haka wannan hadisi da yake magana akan kar a yi azumin nafila ranar asabat hadisi ne wanda yake yana da rauni kamar yadda malaman hadisi suka yi bayani allah ya musu rahama amma ina so 'yan uwa su kyautata zato ga malamai kuma su kyautata lafazi ga 'yan uwansu malamai ko malamansu dan an samu wani malami ya ba da fatawa cewa kar a kuskura a yi wannan azumi na arafa rana asabar to kar a zage shi kar a ci mutuncinsa kar a bata shi a'a ai fahimtarsa ce haka abinda shi ya fahimta ne abinda kuma ya gane ne kuma abin da iya bincikensa ya nuna masa kenan don haka dai zance mafi inganci yan uwana ya halatta a yi wannan azumi na rana arafa a ranar asabar kamar yadda ka tambaye ni ni ma an tattambaye ni to sai shi kuma azumin arfa din baki daya azumin arfa din yana da falala yana da falala ga waɗanda suke wato ba alhazai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce cewa yana neman lada a wajen Allah cewa in mutum ya yi azumin arafa in dai mutum ya yi azumin arafa to Allah zai kankare mai zunubin shekara biyu shekara yukaffiru sanatul madiya wal baqiya shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za ta zo kenan bai kamata ba mutane baka samu zuwa aikin hajji ba kana gida ranar tara ga watan nan ta yi maka baka yi wannan azumi ba kuma ina so yan uwa gane shi fa azumin arafan nan ana yin sa ne dan ranar arafan ba wai dan ranar asabar ba ne da haka kawai koyaushe arafa ta fada za a yi ko juma'a ta fada ko asabar ta fada ko yaushe ta fada in dai ranar arfa ce to za a yi wannan azumi kenan wanda zai yi wannan azumi na arfa ba zai kalli ranar asabar ba ne a'a zai kalli ranar arfa ne wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu azumin da za ka yi shi allah ya yafe maka zunubin shekara biyu ya kamata ka yi sakaci da shi bayan nan kuma tsayuwar arfa ga 'yan uwanmu alhazai da ma waɗanda ba alhazai ba addu'a da ake a rana arfa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi khairu du'a du'a yawmi arafa mafi alherin addu'a mafi alherin addu'a ita ce addu'ar rana arafa mafi alheri shi sa ana kyautata zaton duk addu'ar da musulmi ya yi a rana arafa Allah zai karba addu'arsa to bai kamata mutum ya saka ci ba shi yasa bayan Allah na gari zaga suna kafuwa wajen roƙon Allah da addu'a tun daga azahar in alhaji ne tun daga azahar za ka kafu kai ta buga addu'a kai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan Allah ya karɓa maka Allah ce afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi falalar abinda na faɗa ni da annabawan da suka zo kafin ni la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana san alhaji ya yawaita faɗin wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir rana arfa ta neman afuwar Allah duk addu'ar da mutum yake so zai yi Allah zai karba kuma wato wata falala yanzu Allah da ya zo magana addu'a arafa bai keɓance ta ga alhazan da suka yi arafa kaɗai ba sai ce khairu du'a du'a yawmi arafa mafi alherin addu'a addu'a ranar arafa dan ya yashmal jami'a dan ya shigar da har wanda ba su zo ba yanzu wani yana ce watakila yana kuka yana jin zafi bai samu zuwa ya sauke farala ba ya sauke farala ba to shi an baka dama ranar arfa kai ta addu'a mutum ya yi kokari ya kafu sosai in a hanya kake kai addu'a in a ofis kake kai addu'a in a gida kake kai addu'a don haka lallai yan uwana abu guda biyu ne yake kan mu a ranar arafa ga waɗanda ba zo aikin hajji ba yin azumi sannan wanda suka zo aikin hajji yin addu'a a ranar arafa da kuma wanda ba zo aikin hajji ba su ma su yi addu'a mu umarci 'ya'yanmu su yi addu'a mu umarci iyalanmu su yi addu'a mu umarci yaranmu mu sa su yi azumin nan musamman mata a gida a sa su yi wannan azumi a rayar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle a je a wannan azumi yana da muhimmanci kwarai ko da kwara na asabar din ne kamar yadda muka yi bayani malamai suka yi bayani Allah ya musu rahama wannan shine bayani da muke so mu isar da sako da muke so mu isar ga yan uwa musulmi na wannan bayani ne saboda yawan tambayoyi da yan uwa suke ta mana a ko ina kusan yau duk wani mai da'awa ma duk wani mai da'awa da sani ana yawan yi masa tambaya akan wannan matsalar kuma tabbas an samu ta da kura da damuwa amma na faɗa ana maimaitawa mutane ya kamata mu zama masu ladabi da girmama juna da girmama ra'ayin mutane da fahimtarsu malamin da ya zo ya bada fatawa kar a yi azumi ranar asabar na nafila yana da ɗan abin da ido gara da shi ya karanta kuma a littafi ba da kaya faɗa ba to amma magana tana da rauni magana tana da rauni da yawa malamai sun bayar da fatawa Allah ya musu rama Sheikh Muhammad bin Salim Usaimin Allah ya yi rama yayi bayani mai kyau bayanai masu yawan gaske da zai nuna halaccin ai wannan azumi na ranar ainihin asabar a ranar arafa din abu dawud da allah ya masa rahama yake cewa allah ya masa rahama shi abu dawud da yake cewa jumhurin malamai mafi rinjayen malamai sun tafi akan wato halaccin a yi azumin nafila ranar asabar haka imam abu dawud da ya faɗa allah ya masa rahama kaga sai ce jumhur mana mafi rinjaye eh, mafi rinjayen malamai sun tafi akan a yi wannan azumi a ranar asabar so jama'a babu laifi don an yi wannan azumi ko muna wasiyantar mutane a bibici maganganun malamai allah ya musu rahama sun yi yi fatawa na wannan zamani da na da duk sun babba da amsa akan halaccin wannan azumi wanda suka ba da fatawa kar a yi din su kuma fahimtar su ne allah ya ba su lada akan iya daidai ijtihadin su da daidai fahimtar da suka yi allah ya mana afuwa akwai wata tambayar da kake da ita ko kuma ta kare malam ina godiya sosai da wannan bayani Allah ya saka da alkhairi amin suma Allah ya saka da alkhairi ko muna addu'a Allah ya karbi aikin mu na wannan aikin hajji wanda Allah ya bashi dama Allah ya karba aikin sa wanda bai zo ba ma yi azumin shi ma Allah ya karba masa amin dukkan mu gaba ɗaya Allah ya hada mu a cikin lada amin kuma muna amfani da wannan dama muna roƙon yan uwa cewa mu yi addu'a wa ƙasar mu Najeriya Allah ya mana arziki dawwamamme Allah ya ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasa kowa ya sani yanzu ga munan muna na hankalin mu a kwance mu ci mu sha yanzu nan ina cikin AC har rawan sanyi nake wallahi da wuta ba a taba da wuta a nan ƙasar Saudiya nan ba wallahi tallahi in na tuno zan koma gida malam baka ji yadda nake ji ba wallahi kamar in kaya na in dawo nake ji <laughs> Allah ya gyara muna kasan malam mun gode Allah ya saka da alkhairi jama'a sai mun kuma ƙara zuwa muku insha Allah da matsaloli na addini mu ji daga bakin mu kuma mu ji uh, jamhur na manyan malamai da suka gabata jazakallahu khairan malam muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi mun gode kwarai Allah ya saka muku da